right, all right, all right. Okay, okay, okay. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. Assalamu alaikum 'yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci tare da fatan kuna cikin aminci da koshin lafiya amin sun amin. ‘Yan uwa kamar jiya ma yau ma iman kashi na arba'in da shida yana nan yana jiran ku a sabon channel ɗinmu mai suna Abba Effects World wanda kuma kullum littafin iman zai fara zuwan muku ne. a sabon channel ɗin kafin daga baya mu ɗora muku shi a nan. Kada dai ku manta da danna mana subscribe a sabon channel tare da alamar kararrawa. Domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a yaushe. Da zarar kun mana subscribe dubu ɗaya a sabuwar channel ɗinmu, mun yi muku alkawari za mu dinga saka muku iman sau hudu a rana. ƙalubale tsakanina da ku. Subscribers dubu ɗaya a yanzu yanzu idan kuka yi, zan sa muku iman su hudu gobe ma haka har zuwa ƙarshen littafin. A yanzu da haka channel ɗin tana da subscribers ɗari uku da saba'in. To ‘yan uwa mu zuba tsakanin ni da ku, a ga wanda zai cika alkawari. Zan ga yadda kuka damu da iman. Na gode. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku, kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe? yaushe. Bisalamu kwana lafiya.